ko da godiya mun fara da Allah cikin ya kira ni tabbata da wannan dalili da annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne bayan Allah gaba daya Allah ya aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa waɗanda suka tsare dokokin ubangiji kuma duk wanda ya bi hanyar su ya yi riko da shiryar da suka rayu a kanta bayan haka ya bayan Allah ina farawa da nasiha da kaina gare gare ku ba ciya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka jin tsoron Allah nan shi ne sirri na tsira duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa wannan aljanna tashi da muke jin labarin da lallai babu shakka wa'inda Allah zai gadar mai shige da ranar kiyama su ne bayan da masu tsoron Allah idan shiga aljanna cikin sharadin da akwai jin tsoron Allah aljanna ta masu tsoron Allah ce haka nan kuma shi wannan tsoron Allah da muke ta wasiya da sunan mu akan ta Allah ne ya fara yin wasiya da shi a cikin alqur'ani kuma ba gare mu kawai ba har da al'ummomin da suka gabace ne Allah ya yi musu wasiya da mai tsoron Allah ya ku yan uwa sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta da kuma ya sanya masa hankali wannan hankali da Allah ya sanya masa adam abu ne mai daraja kwarai da gaske kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da al'amarin hankali a cikin addinin musulunci kuma shari'a ta musulunci kuma Allah ya ba hankali da ya faɗa a muhimmanci kwarai da gaske wanda har ma shi hankali idan muka diba Shi ne tushe na a tura mutum ibada da musulunci wata ibada da za a faɗa sai a ce sai ga masu hankali sharadin ta sai a ce sharadi na daya sai a ce hankali ina wanda bai da hankali ibadar ma ba a tura ba ta ba kenan tun da haka ne kenan hankali yana da matuƙar muhimmanci tun da shi ne ginshikin da ake tura mutum ibada da shi wanda ya rasa shi ibadar ma ma da gare shi sannan ma'amala ma zai da kullum ba za a yi da ba ko kai ka ma'amala da mutuwan ka ce kai mutumin nan ma haka haka yake bai da hankali daga nan da ka gane bai da hankali inda can dole ba a gane ba za a ka hawa da san tare tare duk da ni an faɗa ma cewa yanzu bai da hankali ko kuma da ba ka san mahaukaci ba ne sai daga baya kana fahimtar cewa wani mahaukaci na za a ga kai kanka za ka ja baya ba za ka yarda ka bure mai ba saboda ni saboda ya rika wani abu mai muhimmanci wanda sai da shi ne ake iya mu'amala da dan adam don haka hankalin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ya adam yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma yana da matukar amfani domin da shi ne ake dora komai yasa malamai suke cewa dalilin da yasa a larabci ake kama hankali al'aqalu da annahu ya'qilu sahibahu an al-wuqi amma yusiru saboda shi hankali abin da ta kake mita al'aqali al'aqalu da annahu ya'qilu sahibahu saboda yana wa mai shi tarnaki ya mai da baibiya ga aikata dukkan abin da zai zama matsala wanda ba daidai ba hankali shine control wanda yake controlin ɗan adam za ga wanda an bawa kaci da zarar zuciya sai tan nasa mai ya aikata kaza yi da yake don bai da wani abin da ke controlin nashi ya bambance mai abin da ya kamata da abin da bai kamata ba amma hankalin nan shi ke taimakawa da yawa ko mai hankali yana nasa abu kamar na mahaukaci amma hankalin nan shi ka hana kayi da amma shi mai hankali mahaukaci zuciya ta tan nasa mai abu to bai da hankalin da ke tare ke ce a'a ka kai kaza bai da kyau to aka aikatawa ɗaya kai to wannan shi amfanin hankali kuma shi dalilin da yasa aka kira hankali al'aqalu da larabci haka nan kuma an kira shi annuha mai da Allah subhanahu wataala yake ta inda fi dalika la ayatin li tulil nuha li'annahu yanha sahibahu an ruku'i amma yusiru saboda hankali yana hana mai shi yin abin da bai dace da kisa ake kira shi annuha da larabci Allah ya ce a cikin wannan aya shi akwai abin lura amma sai Allah ya ce zikulin nuha ga waɗanda ke da hankali domin hankali shi ke sa mutum ya gano abin da Allah dai kuma ya gano abin da ba daidai ba bisa Allah subhanahu wataala ya yi amfani da sunaye daban-daban a cikin alqur'ani a wani wuri Allah yana kiranta al-lubbu hankali inda fi zalika al-ayatin sai til ulul albab a gani ko kaga ulul ulul albab sai Allah ya kira shi ma'abuta hankali wani lokaci a kira shi ulul nuha duka ana nufin ma'abuta hankali duk wani abu da Allah ya kawo wanda ke da wuyar fahimta sai Allah ya ce wannan ga ma'abuta hankali inda ma ya tazakaru ulul albab Allah ya ce hakika wanda ke tunani kawai su gane Allah ku gane Allah hakikalin ganewa Allah ya kulul alba ma ku da hankali wannan hankali yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma akwai bukatar mutum ya iya kokarin sai dafewa ya yi amfani da hankalin nan yadda zai amfani shi a ta da lahirarsa kada hankalin ya zama bai amfani shi ba bai zama sanadin zai samu shirya kyakkyawa zama bai zama sanadin da zai fi moriyarsa ya amfana da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yadda na daga bayansa a ranar alkiyama ba don haka hankalin da muke gani ya kuyan wa musulmi idan muka nemi dukkanin nasoshi na shari'a kama daga Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka suna ƙara tabbatar muna muhimmancin hankali da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kimanta masu shi kuma yake jinjina musu kuma ya dora musu ayyuka na ibada sabanin wa'inda ba su ba ba ka hankali matsayarsa a cikin addinin musulunci tana da girma kwarai da gaske tana da matukar girma matsayar hankali a cikin addinin musulunci a cikin rayuwa sai da kullum hankali yana da matuƙar muhimmanci saboda haka shi za a ga ko a cikin addini za ga manya-manyan maluma da suka addini aiki wurin fitar da hakikalin fassara alkurani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duka ma abuta hankali ne daga hankalin shi zai kara sanya maka yadda za ka gane hakikalin manufar Allah akan abubuwan da ya tsora na ibada hankalin nan shi zai sa ka yi tunani game da ubangiji ka gane hikimarsa yasa wani wuri Allah wata wataala da cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi azwa kadin ayoyin da suka yi magana Allah ya ce hakika a cikin halittar sammai da kasa da tattabawa dare da yini to akwai wa abin lura amma sai ga mai hankali don mai hankali ne zai zauna yi tunani ya gano ranar kada ka hitowa kullum ta waɗi, ta ba mu haske ta waɗi gobe ta hito wallahi ba ta banza take ba bai wa Allah ɗaya yi da, haka ɗaya ga banza dole akwai manuwar Allah wurin wurin wurin halittarsa dare da ka zo wa ana nan yanzu ga musti ne ka an jima kaɗan ka ga duhu na gida kaɗan kaɗan ko ba cikin dare an jima kaɗan ka ji har yana bayyana kaɗan kaɗan ko ba cikin yini anya dare daren da yini da Allah ya anya ina yawa ya san banza ba zai yi zan Allah ya wannan aikin haka sai ga banza ba dole akwai abin da Allah ke son mu lura da shi da kuma aiki da amfanin da yake so mu yi da ranar nan da dare da yini wurin yin abin da zai amfani mu duniyar mu da lahirar mu amma mai hankali ɗaya zai zauna ya yi wannan tunanin mara hankali ko da ba haka yana cin zarrata ba domin akwai mai hankalin mahaukaci akwai mai abin nan mahaukacin mai hankali wanda shi kwata kwata ba ya tunanin hikimomin ubangiji shi to da yana ganin rana ta yato ta waɗi shi kenan ba ruwan shi ya yi tunanin ma ni an himar Allah na halittarsu. ya ƙara wa Allah godiya da ya muna wannan wannan ba ya cikin abin da ke damun shi sauran halittar sama ga da nan shekara Allah ne sai iyakar adadin shekaru shekara ko miliyan nawa ta yi amma ga tanan nan lahiya nan, kaka da kaka da kakanni da jikoki jikoki babu inda ta taba lalacewa ba taba wuce ta ba duk ci gaban gada ta sama ba taba samun wani technology wanda ya wuce technology sama ba alhali babu wani abin da an ka kera face ka ba shi shekara ɗari sai an wuce shi sai an kirkiro wani wanda ya ci shi sai a gama wancan ya zan kawayanci to amma ita sama ta har zuba ba ta zan kawayanci ba har yanzu babu wani technology da aka yi wanda ya kai ta wanda za a ce har yanzu technology an kirkiro kasa kaza ta kirkiro wani technology da ya wuce da sama kowa albarkacin sama ne yake duk technology ku albarkacin sama dai ita ce kuke ci haka nan kasa Allah ne har yanzu ba kirkiro da wani technology da aka ce ai kasa an wuce ta yanzu kasa kaza ta shi da ta kasa da ta haifa ta Allah har yanzu ba a samu wannan dai bai saka yi tunani ba in kana da hankali ka gano hikimar Allah ka gano cewa lallai Allah shi ke da technology na hakika wanda ba a iya bitin dinai amma technology na kowa ana iya bitin shi yanzu ka diba wanga ranar da Allah ya muna ka ba da haske ga haske ka ba da zafi lokaci guda kuma haske madaidaici zafi madaidaici haka nan in Allah zai dauke ta bai dauke ta gaba ɗaya gaba an dauke wutar lantarki inda Allah haka yake dauke hasken rana ko kuma inda a inda a kawo ta a buɗo ta kamar an dauke an buɗe an kunna wutar lantarki da dun mun amma sai Allah ya kawo hasken kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kana ganin hasken na ƙaruwa da nufin idanun kana sabawa da shi har hasken da ya buɗe gaba ɗaya da ba zai cutar da kai ba haka nan in dare zai shigo inda gaba ɗaya kamar an kashe gwalab ɗin wuta haka Allah ke janye rana dare ya shigo fa ka kaɗai duhu da shigo da ida ka mutum makauci amma sannu sannu ta ga hasken na ragewa hasken na ragewa sannu sannu sannu sannu sannu sannu duhu ga shi kowa ba ka ma gane yadda aka yi sai dai ka ganka kawai cikin duhu saboda ne don idanunka ba su iya ɗaukar a ɗajaye hasken gaba ɗaya hukuma cikin duhu lokaci guda kamar an ɗauke wuta ko kuma a maida da haskenta gaba ɗaya lokaci guda kamar an kunna wutar lantarki da haka Allah kai da sai abin ya zama mana bala'i zama mana musiba amma kuma sai Allah ya ce daidai yadda za mu ji daɗin rayuwa cikin da yadda ba za su cutar da mu ba zahinta daidai yadda zai amfani mai amfani da rai amfani da kobi ya amfani sauran dukkanin abubuwan da muke rayuwa da shi na kwari da sauransu kaga wannan shi ma amfanin hankali ne yadda za ka yi amfani da hankalinka yi tunanin abin da ya kamata saboda haka hankali koyaushe ana amfani da shi ne yadda ba zai saba ma nasi ba don daga cikin babban kuskure da mafi yawa cikin musulmi suka fada yau shi ne hankalinsu ya girmi su. sai ka yi amfani da hankalin ka wurin eh, ya gane ma'anar nasi wanda ku ba a yi haka nan hankali shi ka bin nasi amma nasi ba ya da hankali domin idan ka ce da hankali za ka yi amfani ga dukkan nasofi na alkur'ani ko na hadisai to sai ka karyata abubuwa da yawa Allah ma sai ka karyata idan don baka iya misalta ya Allah yake da hankalinka to in ka ce duk abin da hankalinka bai iya gano su to sai za ka kokare ta shi za ka kare ta ranar lahira za ka kare ta aljanna za ka kare ta wuta abubuwa ne wayan hankalin hankalinka ba ka iya kiyasin su da hankalinka amma abinda ake so a nan hankalinka ya taimaka maka ka yarda da abinda nasi ya faɗa game da su ka yi imani da su sai ka tsira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu'mini a cikin alqur'ani yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce mu'minai sune wanda suke imani da gaibi abinda ba su taba gani ba ko taba ji ne ba amma kuma su imani akwai abinda in in an faɗe shi zaka ya saba ma hankalinka yanzu aljanna kawai da ake bayanin ta sai ka abin ya saba ma hankalinka inda da hankali ake aiki to za ka karyata kamar da yake hankali ba shiga a nan nafsi ke aiki a nan sai hankalinka ya bi nafsi Allah ya faɗa haka yake shi kenan na yadda ba bukatar sai kai amfani da hankalinka anan don hankalinka ba ya shiga a nan yanzu misali ya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya muna cewa ranar alkiyama bayan duk yan aljanna sun shiga aljanna akwai wanda shi ne aljanna na ƙarshe wanda shi zai shiga ƙarshe gaba ɗai kowa ya shiga aljanna shi zai shiga da ƙarshe amma manzon Allah ya gaya muna za a ba su gidan aljanna misalin duniya so goma misalin girman duniya so goma shi a gidan dan aljanna karamin dan aljanna wanda ya kowa karancin rabo to to Allah inda hankali za ka aiki da haka to ina ba samu in wanda aka ce yayi kowa karancin rabo shi adda misalin girman duniya so goma ba fa Najeriya ba ba Afirka ba misalin girman duniya so goma ta misalin girman gidan dan aljanna dan karshe dan baya baya na aljanna to yan gaba gaba su ko kenan misalin ne a girman gidajen su to ina za ka to ina ba samun hidin da kowa da samu haka amma da ke ba hankali ba ne in ka ce da hankali za ka yi aiki duk za ka kare da irin wayannan nasosi to amma hankali ba ya shiga a nan don abin da idon ka bai taba gani ba kunnen ka bai taba ji ba na wani bai gani ba balle ya faɗa ba fiha ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi rajulin haka manzo Allah ya faɗa ita a cikin aljanna akwai abin da idon kowa bai taba gani ba kunnen kowa bai taba ji ba zuciyar kowa ba ta taba tarta shi ba to abinda kai ba gani ba wani naka bai gani wani bai taba ji ba ya da ai kai amfani da hankalinka kai daidai dole in ba hankali ba kare tawa za ka yi wannan shi abin da ya ci mu'tazila saboda suna kiyasin nassosin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankali da haka duk abin da ya saba ma hankalinsu bai yi daidai ba to kaga akwai matsala domin in kace za ka yi amfani da hankali to za ka bata abubuwa da yawa za ka karyata abubuwa da yawa wannan kuma su ya fi falasifa filosofa ina cikin abin da ya ci su amfani da hankali wurin abubuwa za ke ba da wani labari da wata rana wani filosofa ya shiga ajin ƙananan yare yana karanta da su abin da a kira dai duk abin da ba ka gani babu shi in dai ba ka ganin abu to babu shi za ka yi shiga cikin ajin yara yana cikin da yara kuna ganin allo suka ce eh akwai allo kenan suka ce eh yar kuna ganin alliga ta hannu na eh to akwai ta kenan kuna ganin kowa aji kun da eh to akwai ta kenan kuna ganin rana eh akwai ta kuna ganin ita eh eh akwai su kuna ganin Allah in da dace to babu shi kenan tunda babu gani ne kaga in ba a yi hankali ba ya jewa ma yaran nan wata shubha wanda za su dade suna da tunani to sai Allah ya sa cikin masu cikin yaran akwai wani da kan yin basira ka san ko ba a ba a rasa hadin kai sai malam shi ma yana tambaya sai shi ma yana bai tambaya sai malam ya tambaya ce yar kuna ganin wallan malam suka ce eh akwai ta kenan kuna ganin kawon malam suka ce eh akwai kuna ganin malam ya ce eh. kuna ganin hankalin malam suka ce akwai ah, ce malam bai da hankali kenan sai ga malam tsoro tsoro yace a ah, lalle an kada an ci shi har zawa an yi bikin don in kace abinda duk abinda ba a gani babu shi kenan kai ma ba ka da hankali don ba mai ganin hankalinka to kenan hankali baya shiga a nan abinda kawai za ka yi imani ne kawai ta sai ka ci kawai malam ya ya tsuntsu ya tsuzanta dukkan kare filosofi ne ta kare dan yaro dan karami ya saye ta hannu saboda babu gaskiya to saboda haka wannan abin ake so cikin abinda a hankali zai amfani mutum shine mutum ya amfani da shi wurin kada tunaninsa da hankalinsa ya kauce ma nafsi na Alƙur'ani ko nafsi na sunna yin haka yana kai mutum ga halaka sai zama mutum ya yi rinda bai sani ba ko ya faɗa cikin wata halakar da aƙidarsa duk wanda ya mutu da wannan aƙidar ba zai tsira ba ranar alƙiyama saboda haka cikin amfanin hankali shine kada mutum ya yi yadda mu'tazilawa suka yi kamar da muka faɗa na kiyasin nafsi da hankali a'a hankali shi ke bin nafsi yasa za ka ga maluma da suka yi aiki wurin tafsirin alkur'ani da bayyana manufar Allah a cikin alqur'ani da bayyana manufar manzon Allah a cikin hadisan ba wai sun yi amfani da hankalin su ya zama hankalin shi a gaba na sinadiya ba a'a hankalin ya zama wata ala ne da zai taimaka musu wurin fitar da ilimomi wannan kuma ne abin da ake son kai amfani da hankali a cikin sa shi hankalin ya zama ka wata ala ya zama wani wani kaya wani wata na'ura da za ka yi amfani da shi ya taimaka maka wurin fahimtar ilimi da fahimtar manuwar Allah a cikin alkur'ani da fahimtar manuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zama akan fahimtar magabata daga sahabbai da tabi'ai da masu bi musu da masu bi musu dukkan wata fahimtar da ya zama idan aka auna ta saba ma fahimtar sahabbai ta saba mata masu biyar sahabbai almajiransu da masu bi mutu. to sai a ce nan kai kuskure kai kai kuskure domin sun yi kowa fahimta alqur'ani su bai sun yi kowa fahimtar hadisan manzon Allah domin su a gaban su alqur'ani ya dauka kai ko labari na ka jiya daga baya na ka karanta qur'anin ga yanzu wanda alqur'ani ya dauka gaba ne yaya za a yi fahimtar wanda ya zo baya ta zan da tashi yanzu misali kamar gari ne wanda aka tara da kai da kai aka tari ƙauyen nan tun yana fuska uku kana ciki har garin ya girma ya zama birni don Allah idan ana son labarin garin nan na gaskiya ya kamata a tambaya kai ga ya kowa sani ne saboda kai da kai aka tare duk wanda zai ba da labarin garin nan bai kai ka ba dan iya faɗi mutum da kila ai rubuta an kai ya gani rubutu yana iya ɗaukar gaskiya yana ɗaukar ba gaskiya ba amma wannan kai da yau kake da kai aka tare garin sai yana tun ba kai ko daki goma ba to wa ya tantance ya bada labarin wannan garin wanda ya kai ka ka yi kuwa tantanta to wannan tabbar haka suke ba wanda ya tantance ya bada labarin alqur'ani ko ya bada labarin suna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar su don su ga nau suke ba ba kai ko yau ne don su gaban su aka yi komai gaban su Allah da kai ne ya fassara musu alqur'ani abinda ba su gane ba Manzan Allah da kai ne ya faɗa to wa ya kai manzon Allah sanin alqur'ani balle ya zama fassara ta kai ta manzon Allah wanda ya masa habbai balle ya zama shi ya yi sahabban da suka ji fassara daga manzon Allah fahimta kaga babu To haka dole ne hankalin ya zama yana da yana nasi kuma ya zama bai saba ba fahimtar magabata ba dole sai ya zama fahimtar ka ba ta saba wa fahimtar magabata ba idan ka ci karo da fahimtar magabata to kai kayan kuskure dole ka aji taka dole ka bi ta magabata mu sani hankali yana da haɗɗi, yana da iyaka na abin da shari'a ta keɓe masa a cikin shari'a ta musulunci Da cikin iyakokinsa shi ne kamar da muka ce kada ya ci karo da wani nassi na alkur'ani ko ya ci karo da wani nassi daga Allah subhanahu wa ta'ala ko wani nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka a sunna da alqur'ani su ne dalili wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayar a matsayin uzuri ga dan adam bisa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula Allah bai ce hatta nab'atha ukula ba idan nasi wanda aka samo a alqur'ani ko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinda Allah yake yanke hangarin bawa ciki a cikin shari'a ta musulunci shi yasa duk da shari'o'i na addinin musulunci idan za ka auna su da hankali to wasu za ka yi kuskure da domin ba za ka iya fahimtar hakikalin su ba abinda dai an naka shine kai imani da abinda hankalinka ba iya dauka kawai kada ka yi kokarin fassara shi da hankalinka a'a ka ɗauki nafsi da ya inganta ka yi aiki da shi sai ka aje hankalin ka gehe ko da ko hankalin ka ya saba mu nafsi bane cewa ya uwa nafsi na shari'a ta fuska musulunci yana da tashi matsaya a cikin addinin musulunci kamar yadda shi ma hankali yana da nafi matsaya a cikin addinin musulunci za ka baya halatta mu gabatar da hankulan mu akan nassoshi na shari'a wannan shine dalili na halaka dalili wanda zai kai mutum da halaka wanda ya kai shi da lalacewa da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge Yahudawa saboda suna amfani da hankalinsu da bin son zuciyarsu wurin tafiyar da al'amuran addini da mu'amala tsakaninsu da ubangijinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su bakon littafansu da shari'o'in addinin sabanin mu musulmi Allah shi ke tsare littafin sa shi ke tsare addinin shi da kai saboda haka wannan sai ta zama wata dama gare su kai amfani da hankulansu na yin faɗar abin suka ga dama ko aikata abinda suka ga dama gwargwadon yadda zai hidima ga biyan bukatunsu ko son zukatansu amma mu a cikin ni'imar da Allah ya bada mu musulmi Allah shi ya alƙawarin tsare littafinsa duk yadda kake son ka canza wani abu a cikin Qur'ani ba za ka iya ba duk sanda kake so ka shigar da wani abu da biyan bukatar ka cikin alqur'ani ba za ka iya ba ba ma alqur'ani ba sunnar manzon Allah ba duk da kake so ka shigar da wani abu a cikin hadisan manzon Allah ba za ka iya ba saboda Allah ya tayar da zakakuran mutane wanda sun yi hidima ga ilimi sun tace hadisai na ƙarya sun tace abin da bai inganta ba ka kana kawo hadisi sai a ce ah, wannan hadisin ƙarya ne wannan hadisi bai inganta ba kana kawo hadisi sai a ce eh, wannan hadisin ya inganta da wani da wani da wani da wani da wani sun tabbatar da ingancin sa kaga Allah ya haka ne don ya bada kariya ga wannan addini inda Allah ya bar abin sake yadda wasu makiya musulunci suke cike da haushin musulunci da musulmi da sun canza alƙur'anin da an bamu wani fake copy na shi ci gaba da karatu amma saboda ni saboda Allah ya alƙawarin tsare addinai babu yadda za a yi a iya canza shi ya ku bayan Allah duk wani ilimi da musulmi zai dauka kowane iri ne lalle ne zama kada ya bari wannan ilimin da zai karanta ya fi karo da nassin addininsa wajibi ne addinin kai zama shi ne gaba ilimi na boko na zamani wanda muke yi ilimi ne wanda ya kamata kowane musulmi ya iya kokarinsa ita cewa ya neme shi domin kyautata al'amuran duniyarsa amma mu ɗauke shi matsayin ilimi na sana'a kada mu ɗauke shi matsayin aƙida domin babbar fitina shi ne musulmi ya ɗauki boko aƙida babu hadari irin dan boko ƙida. wanda shi ba ya tacewa duk abin da ya gani ga tura sun zo da shi da daidai ne daga ce mai Allah ya ce gwamma ka ce mai ai kaza na ga kaza America ai turawa mun ga sun yi kaza shi da ya ji abu ya zo bature sam an wada atan ya yadda saboda yana ganin turawa su sun kai kowa sanin abin da ya kamata to irin wannan shi a dan boko aqida mafi hadari a cikin rayuwa wanda in bai hankali ba wannan abin sai ya zama ya lalata masa aƙida ta musulunci amma boko ka ɗauke shi matsayin sana'a aƙida ta kuma ka ɗauke ta daban Kisa wani malami ya buga misali mai kyau yake cewa shi wannan ilimi na boko ka ɗauke shi kamar kifi kaga kifi akwai kaya akwai karni akwai wasu abubuwa daban-daban da ba ka son ka gansu to idan kana son ka zauna lahiya sai ka daidai kaya ka shi ta daban don ka ta kamma karni kuma ka sa sabulu da tsomo mai mai kamci ka wanke hannunka don kada ka rika wari cikin jama'a tsoka kuma ka sai a duka lahiya da to wannan haka ya kamata ilimin boko ya zama ka dauke shi kamar kifi ne da kaya da wari ka ɗebe inda wari yake ka zubar inda kaya take ka tire ka zubar tsokar zallanta sai ka yi aiki da ita amma idan ka ce ba za ka tace ba kai dan boko ne ka ta tsako shi ai ingila ya karatu don haka shi duk abin da ya gani wurin bature da shi bisa ɗari ya saboda kawai ya ga bature yana sa kare gaban mota ba ma sai da nikatun kare ya sa gaban mota sai saboda kawai ya ga bature ya an kai aure gida ne mata sai yara take zuwa ana rawa wanda yau babban musibar ta samu yau ɗan boko a gidan mu yake ne sai ga mutum bai da wani dalili saboda kawai haka ya ga turawa na yi sai ga cido kana ganin mutuncin mutum amma ba ka rena shi sai an yi aure gida ne sai ga ya hito gaban surukai na yana rawa wai da shi da mata sai ya ya yi rawa uba an goke da ya yi rawa ana mai kiɗi babu kunya babu tsoron Allah yana rawa kato da ke mace tattin da shi mata kai ko amarya ya zama sai zo ta yi rawa amarya ta zo tana karkada jiki gaban ubanta gaban uwarta gaban mijinta gaban uban uwarta uban mijinta gaban eh, uwan mijinta saboda kawai haka yake turawa na yi duk shekara sai ya ba su ne daga ya to babu kunya da ya mata a rika yuka wanga ya rika nawa wanga ana happy birthday to you saboda kawai ya da haka bature ya ga haka bature ya ga bature na yi duk wayannan abubuwan abin da ya ja ma ɗan boko ma wannan rashin tacewa to dole ne ya zama ilimin da ka samu da boko ka aje shi matsayinsa daban ilimi ne na sana'a ka ci abincin abin ka halak malak amma a aƙidun da a ciki wanda tura suka sanya ciki kamar musu abin su ka rike na addinin ka sai ka tsira duniya sai ka tsira lahira amma mafi yawa yau abin da ke fama kenan sai a ga mutum ma yana ganin ma kamar haramun ma da ake faɗa kamar ƙarya ce ake babu hisabi lahira duk wanda ake cewa idan ka kwashi dukiyar mutane ba bisa ƙa'ida ba ka tara ba kanka lahira kaza kaza wallahi wani abin da yake gani duk almara ce ba gaskiya bane don haka sai ya zama kamar mara hankali don da ganin abin da wani kai kai ka san babu hankali tare da shi inda za a auna kwakwalwa sai za a akwai alamar rashin hankali mutum zai zo ya saci kuɗin da shi bai iya sanye su ɗaya ne ba su iya sanye su jikokin jikokin ne ma ba su iya sanye su sai ga an ware gina ana sawa ga rami a na soka wai a zuba kudi. a na rami a so Allah ne akwabancin wanda da bugu da bera ana ma ko bugu haka ne yake in ya taso shinkawa da hadi da bai iya sanyewa sai ya rame ya sa ya koyi to biya ba mace kada wannan kada wata hauka ce wani irin wani nau'i ne na hauka domin hauka kala kala ce ce al-jununu fununu hauka faculty faculty wannan yana da wani faculty na hauka cikin kai saboda haka za a ga mutum kusan matsalar jama'a su faɗi dame shi shi in dai bukata ta yana biya shi ba abin da ya dame shi shi dai ya tara ya tara da safe ya tara da rana ya tara da marfe mutane suna kuka ana wayo wayo kai wani ma immediate family na suna cikin matsala immediate family na ce suna cikin matsala ta abin da za su cima amma ga miliyoyi ya tara bai ma san wanda za yi da su ba su a zuwa cikin bankuna saboda bbn za ka ya yi gona a gina wanga rami na a turbuɗe wa'anga a gina gara rami a turbuɗe wa'anga a kai wa'anga gata a tore a kai saura turai ya zan ba su ma'an da ya mutu kowa ya hasara su kaga wannan akwai wani nau'i na rashin hankali saboda haka hankalin nan yana da matukar muhimmanci amma ga wanda ya amfani da shi yadda ya kamata wanda kuma bai yi amfani da shi yadda ya kamata ba ya zama hankalinsa shi a gaba nassi na alkurani da sunna shi a baya to ya yi abin da zai halaka kansa duniya zai halaka kansa lahira don sunan duniya sai mutane sun gane ba daidai kake ba sunan duniya sai an gane ba daidai kake ba da yawa akwai wanda irin wannan aƙidar ta boko ta ɗibe shi sai a gane ma ita gane kamar mahaukaci ya zan kamar mahaukaci cikin jama'a ya zan daban biki-biki. shi ina ganin shi har yanzu wani wani intellectual ne wani elite ne amma dole sai abin da yake ya san karkace ki to kaga an samu matsala me ya ja wannan saboda rashin bambanta ilimin boko daban akida daban amma ta kudawa ka ɗauki boko da akida duk guda ka ɗauki akida ta boko duk da tunda ilimin ga ya hito mana ta hannu mai dauda ba ta hannun da ya kamata ya zo mana ba to dole to sai mun dauki matakin mu raba ilimin daban mu yi amfani da shi inda kuma matsala take kazamta take daban mu masu abisu abisu to da inda mutum ya zama baya tafiwa irin haka to babu shakka zai hasara addininsa zai hasara mutuntakarsa sai zama ya rayu duniya rayuwar da ya bata amfani shi ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu kuma ya shirye da al'ummar mu akan abin da yake shi daidai akan abin da bai saba ba hankali na shari'a ba kuma abin da bai zama sabawa da shari'a ba da ba mu ikon tsare shari'ar Allah yadda ya kamata ba tare da sabawa ba Allah ubangiji ya da maganin matsalolin da muke hukunta a cikin wannan kasa wa'anda sun tsananta tafi-tafin mutane da zubar da jini kace-kace ko ina hiya an gaya muna roƙon Allah ya magance mana su kuma ya tona asirin masu yin su Allah ka kai musu farmaki ta inda ba su tsammani Allah ka kai musu farmaki ta inda ba su tsammani Allah ka yaƙe su da kanka in sun hikarin hukuma Allah ba su yi hikarin ba makaman da suke da su wanda suna ganin hukuma, ma su rinjaye da Allah kai ba su rinjayar ka Allah muna kai ƙarar su gare ka Allah ka kai musu farmaki da kanka Allah ka yaƙe su da kanka Allah kai mana maganin su ka ba mu zaman lafiya da aminci a cikin garuruwan mu cikin hanyoyin mu cikin kaladin nan kasar mu baki daya Allah muna ka dukkan inda wata matsala take a cikin wannan kasa Allah muna kai karar da gare ka Allah kai muna maganin ta ka yayi mana ita Allah ka dawo mana da amincin mu da kwanciyar hankalin mu da zaman lafiyar mu da arzikin mu da tattalin arzikin mu kamar yadda yake fiye da da kuma ka ƙara mana ya ubangiji alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وأصحابه الأبرار الأتقياء ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سر النجاة في الدنيا والآخرة قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وهي وصية وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أيها الأحبة في الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى نوه بفضل العدل في الشريعة الإسلامية الغراء وأعطاه الله سبحانه وتعالى منزلة تليق به فالشريعة الإسلامية أيها المسلم أيها المسلمون أعطيت الأكل منزلة رفيئة تليق به والله سبحانه وتعالى جعل الأكل مناط التكليف فلا تكليف إلا بالعقل أيها المسلمون يقول العلماء رحمهم الله تعالى أن الأكل سمي أكلا لأنه يعدل صاحبه عن الوقوع عما يشير ولذلك تجدون كثيرا أن الله سبحانه وتعالى يوقظ هذه العقل يوقظ هذه العقول في آيات كثيرة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وسمى الله العقل في كتابه الكريم النهى وهو جمع نهي كما قال العلماء لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع عما لا يليق به يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى وقال تعالى أيضا في كتابه العزيز أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وسماهم الله سبحانه وتعالى أي أصحاب العقول السليمة كل بقية في الأرض لأنهم هم البقية في خلق الله سبحانه وتعالى أو أنهم هم الذين يبقون بعد إهلاك الأمم قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أهلكوا فيه وكانوا مجرمين وسماه الله سبحانه وتعالى اللب في كتابه العزيز قال تعالى أفلم يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقد أشار إلى إلى الشريعة الإسلامية وقد ذم الله تعالى اليهود في كتابه العزيز لعدم اهتدائهم إلى الشريعة الغراء لأنهم لم يستعملوا العقول لم يستعملوا عقولهم التي أعطاهم الله تعالى نعمة لهم لكي تعينهم على عبادة الله تعالى قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أيها الأحبة في الله من خلال هذه الآيات الكريمات التي قرأناها آنفا نستطيع أن نعرف أن نعرف ونجزم ونقطع أن الله سبحانه وتعالى أهمل أهمل دور لا أن الله تبارك وتعالى ما أهمل دور الاكل في كتابه العزيز وما أهمل دور العقل في حياة الإنسان العقل له منزلته التي تليق به لكن من أين تأتي المساجد الإنسان يعبد عقله ويقدمه على النفس الصحيح القاطع فتجده يتردى في مدارك الهاوية والعياذ بالله فلذلك أيها الأحبة بالله حينما ننظر إلى تاريخ الإسلامي نرى أن فرقة المعتزلة أعطت الأكل منزلة فوق النفس فجعلوا يحكمون نصوص الله سبحانه وتعالى ونصوص رسوله صلى الله عليه وسلم بأقولهم المجردة ويميلون إلى التفلسف والفلسفة ويجعلون الأكل حاكما على النصوص الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المتقين ومن صفات المخلصين أنهم يؤمنون بالغيب والغيب فوق العقل أو ما أمامه أو أمامه قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والعقل له حد محدود لا يستطيع أن يتجاوزه فلذلك لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى باتباع العقل لذلك يقول الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أيها الأحبة الأحبة بالله فالنفس له منزلته في الشريعة في الشريعة الغراء فهو آه نفس من الشريعة الغراء فهو نص من الله تعالى إذا ثبت لا يحتاج إلى تأويل فاسد وإنما يحتاج إلى أقول سليمة عالمة بموارد الوحي لكي تفسر لنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على فهم سلف السالف من الصحابة رضوان الله عليهم إلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فلا ينبغي أن نقدم عقولنا على النصوص فهو من أسباب التي تجعلنا نحيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أيها المسلمون تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الشريعة السمحة التي أوحى الله بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فالأمم السالفة فالأمم السابقة أودعهم الله سبحانه وتعالى حفظ كتبه وشرعه فضيئوها قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم فنقول في هذا المقام عندنا مشكلتان المشكلة الأولى المشكلة الخارجية التي لا تأتينا من الغرب الذي يتبع الذي يتبع يتبع عقلهم المجردة وفلسفتهم الغاصبة للسيطرة على بلادنا لذلك يعظمون من شأن الأكل فنجد كثيرا من المسلمين يهملون النصوص الشرعية ولا يؤمنون بها أو يجعلونها في مقام الثاني بعد أقولهم بعد أقول الغرب المجردة والثاني المشكلة الداخلية التي نكابد مشقتها في هذا الزمان من من الفلسفات والتأويلات التي رويت عن أهل الضلال فينبغي للمسلمين أن يحذروا كل الحذر ولكن ينبغي لنا أن نستخدم أقولنا لكي نعرف المراد من هذه النصوص لكي نعرف المراد من هذه النصوص الشرعية لكي نصل إلى بر الأمان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فاتقوا الله عباد الله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 اللهم إذا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم آمنا في أوطاننا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تجلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وسلم وسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي المؤمن وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة وقامت الله الله أكبر الله أكبر شاء الله به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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله